Kalangu, studio Kalangu. Fondation irondel Niger, sacha Hausa studio Kalangu kuke sauraro ga kafofin labaru na rediyoyi abokanan hulɗa ƙarfe biyar da minti talatin. Shirin yau ya danganci ne musamman ga abubuwan da ke wakana a yanzu haka a kan zaben 'yan majalisa da shugaban ƙasa da aka soma yau da sahi a nan ƙasar Nijar. Za mu soma da birnin yamme kanan mu zagaya jiha-jiha a kan yadda zaben ke gudana tare da wakilanmu na yankuna da kuma wakilanmu na musamman. Mun sauraro barkanmu da sake saduwa a wanga marece na ranar Lahadi 27 ga watan Disamba 2020 gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a rumfar zaɓe mai lamba sufuli sufuli ɗaya da ke girke a harabar da'irar Yamme ya zartar da jefa kuri'arsa yau da sahe. Biyo bayan saka kuri'ar tasa shugaban ya sa kira ga mazaɓa da su fito da fifi domin zaɓen sabon shugaban jamhuriya da kuma wakilansu a majalisar dokokin ƙasa habibu garba ya naɗo mana jawabinsa aujourd'hui un spécial pour moi A yau wata muhimmiyar rana ce gare ni haka kuma muhimmiyar rana ce ga Nijar da a karan farko ne a tarihinta za a yi wani sauyi na demokaradiyya. Alhali wannan sauyin demokaradiyya na farko zai kasance a wani ginshiki ga sauran sauye-sauye ta yadda za a karfafa tafiyar demokaradiyyar mu. Wannan sauyi ina fatan zai baiwa Nijar damar karfafa matsayinta na misalin demokaradiyya Afirka da duniya. Kenan ina ganin waɗannan zaɓuka za su zama na gaskiya na 'yanci da adalci hukumar seni ta ɗauki dukkan matakanta domin haka kuma ina jinjinawa jajircewar ta ina jinjinawa kwarewa da niyya na jami'an tsaro da ke tabbatar da tsaron zaɓe cikin yanayi mai tattare da wahala nijar misali ce ta demokaradiyya domin kuma muna ɗauke da wani buri na zamanantar da demokaradiyya na kawar da ɓangarancin siyasa burin yin siyasa bisa tushen demokaradiyya ba wai bisa tushen kabilanci ba amma wannan sauyi na na da babban jagora dalili ana ina jinjinawa kishin ƙasa ɗiyauci da kwarewar siyasa kuma ina fatan bayan wannan zaɓe za a samu wanda ya lashe kuma kowane ne ya ci nasara ce ta Nijar. Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta Seni ta san da za ta iya cika alkawalin da ta ɗauka kuma ta girka matakan da suka dace domin shimfiɗa kyaukyawan yanayi ga samun nasara. Haka shugaban hukumar ta Seni Metr Isaka suna ya faɗa yau da sahe bayan ya saka kur'arsa ya kuma sa kira ga cewar a dukkan masu ruwa tsaki ga lamarin su gudanar da zaɓen a faɗin ƙasa baki ɗaya cikin kwanciyar hankali ga fasarar kalamunsa. da habibu ya naɗo mana Hukumar zaɓe ta san tana da hali ta yi tsari ta samu tallafin kayan aiki daga shugaban ƙasa sannan ta saka ƙaimi don samar da hanyoyin kai ga nasara. Ga shi yau kuna gani a dukkan fadin ƙasa jimillar mutane miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai ne da suka yi rajista za su yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali biyayya haka nake fata. An samar da dukkan hanyoyi don tabbatar da eh, haka. Ina tsammanin sakamakon da zai faɗo ya kasance ce sakamako eh, ne na gaskiya babu wanda zai ce maka ba za a samu korafi ba saboda yana daga cikin eh, harkokin zaɓe don haka doka ta yi tanadin shi a cikin biyayya an tanadi dukkan matakan tsaro da kula da kiwon lafiya da kuma tsaron lafiyar fiye da 600 suke 'yan sa ido na ƙasa da na ƙasa da ƙasa da ke wurare da ake zaɓe na wanga ranar lahadi 'yan sa ido 37 na tsangayar panafrican tuni sun yaba kyaukyawan gudanar zaben a cikin ƙasa bari mu saurari jagoran tawagar henri stanislas Eh haka ne a yau da safe game da sakamakon abin da wakilanmu suka gani a dukkan faɗin ƙasar babu wasu matsaloli kawo yanzu. Yanzu komi na gudana yadda ya kamata. Muna adadin masu sa ido 37 a dukkan faɗin ƙasar. Akwai 'yan Senegal, 'yan Mauritani, 'yan Togo, 'yan Benin da kuma 'yan Nijar. Muna fatan komi ya tafi da kyau tunda akwai tsaro domin hukumomi sun kwantar mana da hankali game da batun tsaro. Haka kuma abin da ya shafi annoba bara an sa dukkan matakan da suka dace domin ganin masu zaɓe sun yi zaɓe cikin yanayin girman matakan kan da garki. Mu dai abin da muke gani komi na tafiya daidai. Ita kuma ƙungiyar farar hula Kodeni 'yan sa ido 278 ta zuba a wuraren zaben shugaban tawagar ani a ruwa a haruna ya sa kira kamar haka. Mun tura masu sa ido ga zaɓe 278 a fadin ƙasa, sannan muna samun bayanai komai yana tafiya daidai. Abin da muke tambaya ga 'yan ƙasar Nijar su fito da fifi su yi zaɓe. Sakamakon da muke jira dai shine komai ya gudana a cikin kwanciyar hankali da tsanaki. Abin da muke so hukumar zaɓe ni. ta bi sau da kafa mataki mataki. Mutanen da suka yi gushi daga mazamninsu suka zamna kewayen garin Difa su ma sun yi zaɓe a cibiyoyin da hukumar zaɓe Seni ta tanada musu. wakilin na musamman Tarnan Fudai Ahmed ya firanta da wasu a cibiyar zaɓe ta Awaridi ga bayanin da suka mashi. Babban euh, mu shine na ganin bayan waɗannan zaɓuka an samu ƙarfin dakatar da wannan bala'i domin a yau difa ta rabu da yawancin mayan biranen muna fatan ganin difa boso haka kuma gimi ngurti ba zai zama wata matsala ba. Abin jira dai na farko shine bisa sha'anin tsaro a yankin mu musamman ga matasan jihar difa. Idan ba tsaro ba makoma ta gari saboda biyo bayan rashin tsaro a difa gwamnati Gwamnati ta yi amfani da wannan damar inda ta dakatar da duka waɗansu harkoki da matasa suke yi a wannan yanki na Difa. Ina so an Allah ɗora mana shugaba ya kasance iya kishin talaka sama talakoki aikin yi da ɓangaren ilimi da kuma harkar aikin sai da sai da harkar kasuwa ko ku ɓangaren noma. al'ummomin da ke difa da ke rayuwa a cikin yanayin rishin kwanciyar hankali kimanin shekara shida ke ga na fatan ganin mahukunta da za a zaɓa ga wannan zaɓuɓɓuka da su sanya batun tsaro a sahun gaba wasu matasan mene sarawa da birnin difa da wakilinmu na musamman tarnan fure ahmed ya firanta da su sun yi bayani kamar haka mun yi zaɓe mu lafiya kalau allah ya ba mai rabo sa'a fatan mu in aka samu nasara allah ya maida mu kasashen mu kowa ya zo ya zauna garin da yake lafiya kalau hukumomi muna yi musu godiya kamar yadda suka zo suka yi mana tsaro muka yi zabe mu lafiya kalau allah ya gwada mana ko kuma su kara ba mu tsaro kowa ya koma su. kuma mutanen barwa ne yanzu muna zaman gudun hijira a awaridi ni ke aisa da arimi baura kincandi a yanzu ina nan kincandi na zo ne in yi zaɓe kuma yana tafiya daidai babu wata matsala amma a can gaskiya akwai matsala muna so mu samu zaman lafiya noma da kiwo mu da wasu saura yake mu da na kama yake bi wannan shine muna so a bude mana A wannan saka kuri'a ya gudana yadda ya kamata a faɗin jihar Tawa sai dai wani al'ajabi da yawa kana game da wannan farmaki da wasu mutane ɗauke da makamai bisa motuna suka yi a garin Tiliya. Duk da hakan bai yi wani tasiri ba ga zaɓuɓɓukan a cewar shugaban hukumar zaɓe ta jiha Falalu Nasiru Muhammad Tsofo inda ya ce. kayan zaɓe sun zo a lokaci an buɗe runhuna a lokaci zaɓe yana wakana cikin kwanciyar hankali kuma a jihar tawa ne gaba ba wai cikin garin tawa ba ba inda kuka samu ɗan labari matsala a game da tsaro matsalar tsaro a tawa akwai bangarori da yawa wanda suke da barazana ta 'yan yakin sunkuru to amma alhamdulillah duka jami'an tsaron mu an tura su ko ina suna zagaye sai dai yau da sahi lalle an shaida mu akwai wani yanki na tiliya wanda su 'yan fashi da makamin nan sun ka barazana ko da ke a nan wurin ma inda suka zo babu runhar zaɓe an gusa ta damun ma saboda harkokin tsaro amma su ma jami'an tsaro suna nan suna kau da wannan barazanai. a maradi shugaban tawagar jagorancin musamman na da'irar a makarantar firamare ta dan gulbi da ke cikin shiya ta uku a da'irar birnin a hukumce ya saka usul ɗin soma zaben ya ce an girka dukkan matakan da suka dace domin zaben ya gudana cikin kyakkyawan yanayi ga kalamun da ibrahim miko yawa wakilinmu na musamman muktar hamado kowane farti ya gani abin da watakila yake iya awon zaman shi cikin gari cikin jiha cikin ƙasa idan sai mu allah godiya da allah ya kawo mu na yau inda muka yi wanga zaɓe na shugaban ƙasa da na majalisar dokoki bisa dai matakan tsaro to alhamdulillah kamar da kuke gani jama'a tsare suna nan suna dan eh, kula kuma nan ga yanda muka gani ba mu samu wani matsala ba eh, kira da zani shine eh, talakawa da na garin maradi da na jihar maradi da na jihar duka baki da su hito saboda zaben da za a yi yau shine za ya ba su dama su zaɓi shugabansu na kasa da kuma shugabannoninsu an da za su wakilta su majalisar dokoki a kira ga jama'a su ɗoki mutanen da suka san eh, suna da program suna da kyakkyawan niyya don saboda su yi ma ƙasa aiki A can adar a yayin da karamar hukumar Alela ke fuskantar barazanar bandudduka masu ɗauke da makamai, hukumomin gundumar birnin Kwani sun ɗau matakai da za su ba da damar gudanar da zaɓe a wannan karamar hukumar. Shugaban hukumar zaɓe seni ta gundumar birnin Kwani Musa Ila Kane yawa wakilinmu Asuman Musa Arzika bayani a kai inda ya ce. Kwagga komin ta Alela ita ce ke da ɗan matsaloli bisa yadda suka shahi matsala tsaro haka. To muka yi musu tambayoyi tambayoyi dangance da wannan suka ba mu e amincewa sun ɗauki matakai akwai patri kun sani na cmcf da paturi mix wanda suke yawo cikin karkara musamman don dai su tabbatar da ba za a samu wani tashi hankali ba dangance da zaɓe to kenan wa'annan paturi kin suna aikinsu kuma bancin wannan ma akwai unite fix wanda su bakinsu su tsaya nan wajen komin suke ce muna akwai wata 'yan matsala ga su ko wata hayaniya haka suna gaya ma presidankin komisiyon su kuma su gaya ma mutanen nan ma da nan wa'anda ke tsaye suna iya waya tsakanin su duk abin da ya faru da an gaya musu mintutukan da ke zuwa suna can wurin kwamitin tazagazar gundumar balle yara cikin jihar tilaberi a jimilce rumfunar zaɓe 194 aka girka ana ganin jami'an tsaro a kowace rumfar zaɓe a cikin garin a cewar shugaban gundumar Amadu Hamidu an ɗau matakan da suka dace na tsaro ga fasarar kalamun nasa. Matakan tsaro mun ɗauke su yana tsawa siri gare mu abin da ya shafi birni dukkan rumfunan zaɓe za a tsare su kuma a yankunan karkara za a tafiyar da sintiri ta da jami'an tsaro na jihar da za su zagayawa a jihar domin tabbatar da tsaro da hana wasu hare-haren zata da sauransu. A wajen mu babu matsaloli sosai duk da haka ba a rasa 'yan matsala. Mun ɗauki dukkan matakai domin kare rumfunan zaɓe. Kiran da nake shine na ganin waɗannan zaɓuka sun gudana cikin kwanciyar kwanciyar hankali kamar zaɓukan da suka gabata a yi zaɓe lafiya Allah ya ba mai rabo sa'a. Bayan mun zagaya a yankunan ƙasa baki ɗaya bari mu komo babban birnin ƙasa a nan yame a makarantar ilimantarwa ta sabon ta sagandarin zam ta anguwar kwara kano cikin shiya ta ɗaya a nan yamme an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali a jimilce ko da an samu wasu mazaɓa da aka hana wa yin zaben bisa wasu dalilai rafika a tahir ta tattaro mana shaidar wasu ga abin da suke faɗa. Na zo na yi zaɓe ni da matata. A zaɓen farko an bari na yi zaɓen ba tare da katin zaɓe ba. Kuma zaɓe seni ta ba mu lamba da ke bisa girgam ɗin zaɓe. Amma a wannan karon aka ce muna ba zai yi ba sai mun kawo katin zaɓe. Na yi ƙoƙarin ganin wanda yake kula da zaɓen. A yayin da sunanka da kuma hotonka yana bisa girgam ɗin zaɓe, ai mutum ina ganin zai iya yin zaɓe. Da katin sa na ƙasa da kuma takardar shaida na rasi. mun fara zaɓe a cikin kwanciyar hankali mutane duka sun zo lokaci muna fata dai a ƙara wanga zaɓe a cikin kwanciyar hankali hukumar zaɓe sene ta ci canza abubuwa ta ce idan mutum ya yi rajista na ne zai yi zaɓe alhali a baya ba haka ne ba an ce idan ka yi rajista kana iya tafiya ko ina ka yi zaɓe akwai da yawan mutane da suka zo da katocin wanda suka yi rajista a tilaberi an ce ba za su yi zaɓe ba masauraro a nan muka zo karshen shirin na musamman wanda ya dangantu da zaɓuɓɓukan da ke gudana a nan ƙasar Nijar a madadin dukkan waɗanda suka dafa da wakilanmu daban-daban da suka kawo tasu gudunmuwa ni na kuɗan badan da arlit malaman mangun ke muku sallama a futa lafiya.